بل الذين كفروا في عزة وشقاق لمرن ba kamar yadda mushrikai suke zato ba ne na samuwar wasu abokan tarayya tare da Allah sai dai kafirai suna cikin ƙabilanci da girman kai ga barin kaɗaita ta Allah da saɓani da annabi Muhammad da adawa da shi.